kin kai wallahi wannan dariƙa tijaniya ta cuci mutane wallahi wallahi mun sha faɗa ana ganin kamar wata tsokana ce wallahi muna kira jama'a ku ji tsoron Allah ku bar tijaniyan nan duk alherin da ke cikinta in akwai to akwai shi a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka za ku iya rayuwa za ku iya musulunci ba ita irin yadda aka yi musulunci kafin a haifi shehu tijjani bai kamata ya zo ya bata mana musulunci ba bai kamata ba kuma a zo a bar manzan Allah a kama shi an san halaka gashi nan ya zo wannan ya zo ya ce shi ne wakilinsa wannan ma wakilinsa haka za a yi ta a koma bautar mutane Allah kyauta wallahi a ji tsoron Allah a koma gun Allah a bauta wa Allah a bar shehu tijjani a bar ibrahim inyas a bar gibrima ne wannan mai kabarin ko sunansa gibrima mutumin guru ne kan kaburukansu ake bauta kowa dai a cikinku ya ga abin da ake ta yadawa daga yau kwana biyu a social media na wani ko wasu mutane da suka tsaya a kan kabarin wani da ake zaton shehi ne daga cikin shehunan ɗariƙar cijjaniya ana kiransa ana kawo ƙarar halin da al'umma take ciki wani lamari kowa sani mun sha bayani a kansa da sharrin da ke ciki mutane yanzu da suka ga wannan ne wai suke ta mamaki ake ta yadawa wai dama abin haka yake dama yana faɗa ne wasu suna ganin kamar karya ake waɗannan mutane shirka ƙuru-ƙuru da Allah a haɗa Allah da wani a bar haƙƙin Allah ko a ɗauki haƙƙin Allah a baiwa wani ɗan adam wanda kowa san ba shi da ikon yin wannan abin tsadar rayuwa da fetur ya hana zumunci ko ya yi waye ya yi waye na haka uh, hadda bayanin falala da shi mai kabarin ya saba yi wai kun saba yi mana <coughs> matukar dai abin da za a faɗa cewa mutum ya bar allah ya koma bautar ɗan adam hmm. wannan ba magana ce ta eh, wani Eh, saɓani tsakanin wasu ƙungiyoyin musulmi kamar da wasu suke ɗauka wannan magana ce ta barin musulunci gaba ɗaya wajibin wannan mutumi ya tuba ya bar wannan harka in ya mutu akan wannan ya mutu ba musulmi ba babu tantama akan wannan abu wannan shine abin da annabawan Allah suka ɗauki lokaci ba zan ce su bata lokaci ba Eh, suka ɗauki lokaci allah ya aiko su su yaƙi wannan abu ayoyi ga sanin da yawa a cikin alkur'ani da har annabi sallallahu shi kansa ana tsoratar da shi kada yi kaza kada yi kaza mun sha faɗan waɗannan da abubuwa a cikin darussa kowa san waɗannan ayoyi kuma allah maɗauki ya tsoratar ya faɗa cewa waɗannan da suke cikin ƙaburka in an kira su ma ba sa ji inda sun jima ba za su iya ba ko zalikumullahu rabbukum lahul mulk walladhina tad'una min dunihi min eh? la yamliku ma yamlikuna min qitmir ma yamlikuna min qitmir Allah madaukaki shine ake siffanta muku bayan da ma ba suratu fatir ne ko yawa bayan ya ce yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layl wa sakhara ash-shamsa kullum ya kullun yajri li ajalin musamma sai sai me dhalikumullahu rabbukum wannan shine Allah rabbukum ubangijinku abin bautar ku kuma lahul mulku mulki da sarauta da iko da mallaka da tasarrufi nasa ne sai ce ta tad'una min dunihi waɗanda kuke kira ba shi ba ma yamlikuna min qitmir ba su mallaki dan wannan lifaf da ya zagaye kwallon dabino ba in ka bude dabino ai akwai wani dan farin abu da ya zagaye kwallon to ne shi ake ce ma qitmir akwai kuma dan wata wani dugo a bayan kwallon wani shi ake ce ma annaqir to wannan abun ko gwargwadon haka ba su mallaka ba muka sai aka ɗauko abin da a jikin dabinan ba shi ake ci ba ko in kana amfani ma da ƙwallon shi annaƙir an ambace shi don a nuna hajim ƙarancin hajimi wato wajen size ɗan ƙanƙani ba su mallaka ba shi kuma wannan wajen amfani shi lifaf ɗin kun ga ba shi da wani amfani ba a wani abu shi ba a sake dasa shi ballantana wani dabinan ya fito to kowannan abin da ba shi da amfani waɗannan da suke cikin kabari ba su mallaka ba wa ke faɗin wannan ce? Allah haka mutum ya fata lokacinsa ya je gun wani wai yana roƙon a zo a sassauta rayuwa kaga wannan gaba ɗaya bai san addinin musulunci ba bai san addinin musulunci ba kuma wannan shine abin da kullum muke faɗi sannan Allah madauki ce ta du'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir sai ce me in ta tad'uhum la yasma'u du'aakum to ku ji in kun kira su ya shehuwa ne kai mana kaza kai mana kaza la yasma'u du'aakum ba za su ji ba don me sun mutu a rayuwa ta duniya ba sa cikinta suna cikin wace rayuwa rayuwar barzaku rayuwar barzaku kuma daban take da ta duniya ba sa ji in ji Allah duk wata riwaya da za a kawo maka wani wani wani na ji wani na ji wani na ji wannan magana ta Allah ce ta take duk wata magana da ambata akwai hadisan manzo Allah sun da ya ambaci mutum an binne shi yana jin ƙar'ani alihim ko yana jin takun kafafun takalmansu iya wannan ya ambata ba a aka yana jin bukukuwan da ake a garinsu ya mutu a gidansa kaza da kaza da duk babu wannan zance ballantana har a zo kan kabarinsa a faɗa dama kun saba ku ne mana to ku yi mana kaza la haula wala quwwata illa billah ina rabon Allah la yasma'u du'a'akum to sai kuma yace walau sami'u da sun ji ma mastajabu lakum ba za su amsa muku ba saboda ba su da rai ma yamlikun wa ma yasma'un walau sami'u mastajabu nafa anhum as-sama' awwalan nafa anhum at-tasarruf wal mulk ya fara kore musu mallaka da ji da mallaka da tasarrufi sannan kuma ya kore musu cewa suna ji ya ce da za su ji ma masu ta jabu lako to don Allah wani rashin hankali da dabbanci zai kai mutum Allah ya gaya maka in ka kira ba sa ji in sun ji ba za su amsa maka ba ma mutum ya koma kuma yana kiran waɗannan mutane kuma kiran dai da aka faɗa kiran shi ake nufi mun dama kira ko du'a in an faɗa nau'i biyu ne kullum ana faɗi du'a ibada da kuma du'a mas'ala du'a ibada ita ce nau'i ita ainihin ibadar da mutum zai yi akwai addu'a a cikinta fatan samun lada da ke ciki da sauransu du'a mas'ala kuma mutum ya ce ya Allah kai mana kaza kai mana kaza amma saboda tsabar tsaurin ido waɗannan mutane saboda ana halaka su malaman su sai su zo su a ai wannan ba shirka ba ce tawassuli ne su mai da mutane marasa hankali marasa ilimi tawassuli shine me tawassuli ne ka ce ya Allah dan wane kai mun kaza ko ne na bidi'an ma kenan wanda bai halatta ba bidi'a ce wannan ba shirka ba inda wanda aka roƙa Allah aka roƙa amma sai aka ce don wane to nan bidi'a ce saboda ba haka manzon Allah ya koyar ba ko shi bai ce a roƙi Allah dan shi ba annabi sallallahu alaihi bai taba wannan abun ba maganan nan fa ta roƙo ta addu'a haƙƙin Allah sai shi kadai kar a sa kowa a ciki wasu ai raina wa mutane wayo sai a ce ai tawassuli ne in an ce tawassuli shine ma'anarsa wannan ce ya Allah kai mana kaza dan kaza tawassuli kuma na shari'a abinda aka sani shine a roƙi Allah da sunayensa da siffofinsa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha yawwa ku roƙe shi biha da su ya razzaqu rzuqna ya fata iftah halaina. ya alimu allimna wannan shine tauhidi ka kira wani suna daga cikin sunayen Allah ka roƙe shi da wannan sunan ya Allah saboda kai ne kaza kai mini kaza ya Allah ko ka roƙe shi da ayyukanka da imaninka ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا أغني ربنا فاغفر لنا فأن أنا يا ربي بسبب إيماننا saboda sababin imaninmu ya Allah ka gafarta mana wannan shine shine ake nufi da tawassuli ma ka zo ka ce ya Allah ko yawa ne ka kira shi shehu kaza da kaza kun sabe mana me ya sabe maka banda wahala da azaba hmm? bai ma san me yake ba yana ce yana fama da kansa duk da wanda suke faɗa ɗin suna cewa eh, yana cikin wakilai na shehu inyan shi kuma shehu inyan suna cikin kai wallahi wannan ɗariƙa tijjaniya ta cuci mutane wallahi wallahi mun sha faɗa ana ganin kamar wata tsokana ce wallahi muna kira jama'a ku ji tsoron Allah ku bar tijjaniyan nan duk alherin da ke cikinta in akwai to akwai shi a hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka za ku iya rayuwa za ku iya musulunci ba ita irin yadda aka yi musulunci kafin a haifi shehu tijjani bai kamata ya zo ya bata mana musulunci ba bai kamata ba kuma a zo a bar manzan Allah a kama shi an san halaka gashi nan ya zo wannan ya zo ya ce shi ne wakilinsa wannan ma wakilinsa haka za a yi ta a koma bautar mutane Allah kyauta wallahi a ji tsoron Allah a koma gun Allah a bauta wa Allah a bar shehu tijjani a bar ibrahim inyas a bar gibrima shine wannan mai kabarin ko sunansa gibrima mutumin guru ne a kabarinsa ne aka yi wannan abubuwa ne da duk kowa ma duk mutum ba kai ba shi a matsayin bauta alaƙar ka da shi ya koya ma addini in malami ne yana da ilimi